بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول الثنيه والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin asabar sha takwas ko tara ne sha takwas sha tara ga watan muharram hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da hudu ga watan yuli shekara ta dubu biyu da da ashirin shida. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yastarewarsa da ƙaddarawarsa ya haɗa mu da ‘yan uwa masu albarka iyayenmu mata, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara muku albarka, ya ƙara datar da ku da mu zuwa ga samun alkhairan duniya da lahira. Allah ya raya mu rayuwa mai albarka. idan ya tashi karɓar rayuwarmu muna roƙonsa don tausayinsa da rahamarsa ya karɓi rayuwarmu a hali mafi kyau ya Allah kamar yadda muka haɗu a wannan lokaci a wannan yammaci domin mu tattauna ɗaya daga cikin maudu'ai waɗanda za su ƙara mana imani su ƙara mana saninka su ƙara mana ƙaunar littafinka muna roƙonka ya Allah ka yarda da wannan aiki da za mu yi ka azurta mu da ikhlasi da neman ka kai kadai kafin mu ci gaba akwai sanarwa da ta gabata neman addu'a ta musamman a kan ‘yan uwanmu waɗanda aka sace a askira uba da wasu yankuna na wannan jiha mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu tsarki da sufofinsa masu daraja ya Allah waɗannan bayinka duk inda suke kai kafi sanin halin da suke ciki kai ne mai iko akan komai ba abin da ya gagare ka abin da ka yake faruwa mulkinka ya kai mulki ikonka ya kai iko Allah ka kubutar da su Allah ka amintar da su Allah ka dawo da su cikin iyalansu cikin aminci ya Allah da su da dukkan waɗanda suke hannun waɗanda suke garkuwa da su a duk inda suke Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ka dawo da aminci a sasannin wannan kasa bayan haka ina ƙara jaddada godiya ta musamman ga masu shirya wannan laccoci ko conference ta yadda Allah ya musu taufiki da dacewa da iya zakulo mawudu'ai ko matashiyoyi masu muhimmanci waɗanda za su yi tasiri a zukatanmu kuma za su taimake mu wajen farkar da zukatanmu daga bacci ko dai akan abin da mun manta ko akan abin da mun yi sakaci da shi ko kuma abin da muna rike da shi amma sai faɗakarwa ta zo take tunatar da mu ƙara buƙatar mu ƙara muhimmantar da shi a cikin rayuwarmu kamar yadda jiya na ambaci cewa maudu'i ko topic din da aka zaba na yi yini da manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya burge ni ya kasaitar da zuciyata to haka yau ma wannan maudu'i shi ma mai daɗi ne ko ba komai yana da alaƙa da alƙur'ani ko ba komai yana da alaƙa da wanda ya saukar da alƙur'ani ko ba komai yana da alaƙa da sirrori na kimiyya na ban mamaki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taskance a wannan littafi mai albarka waɗanda suke tabbatar da kaɗaituwarsa ko kuma suke tabbatar da samuwarsa sannan da kaɗaituwarsa yana da kyau mu gane cewa alƙur'ani wani littafi ne na musamman ga garabadau wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi a zuciyar manzon rahama sallallahu alaihi wa da harshen larabci domin ya zama mai faɗakarwa mai wa'azantarwa ya zama jagoranmu zuwa ga sanin Allah da miƙewar zukatanmu zuwa gare shi da bin umarninsa da ƙoƙarin kauce ma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu littafi ne wanda Allah ya kimtsa shari'a a cikinsa littafi ne wanda duk wanda ya ruko da shi hakika ya yi ruko da abin da ya fi cancanta a yi ruko da shi littafi ne wanda yake shiryar da kwakwale da zukata da tuntuntuni da al'umma babba da yaro mata da maza 'yan kasuwa da masu dukkan sana'o'i wannan littafi mai albarka yana ɗora mu gaba ɗaya talakawanmu da masu kuɗinmu jagorori da waɗanda ake jagora ko ake jagoranta a duka wannan littafi ya mana ta goma shi ya mana asin da asin har ma da gyalen yafawa ma'ana Allah ya kintsa duk wata shirya da duk wani hasken da muke bukata a cikin wannan littafi inna hadha qur'ana, yahdi lati hiya aqwam kamar yadda kuma Allah ya ce ma farrafna fil kitabi min shay' amma zan tsuke tattaunawarmu zuwa ɓangaren abubuwan ban al'ajabi na kimiyya waɗanda tsakani da Allah in ka kalli ƙur'ani ka kalli abin da Allah ya kyuta a ciki sai ka rasa mata inda za ka fara da gaske saboda jama'a wallahi al'azim abubuwan da Allah ya taskance na ikonsa da ƙarfin mulkinsa da izzarsa da buwayarsa da tabbatar da kaɗaituwarsa da tabbatar da fifikonsa a kan halitta da tabbatar da cewa shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ba tare da haɗa shi da wani ba abubuwan ah, yawansu ya yi yawa a cikin littafin Allah sannan abubuwan ban mamaki a cikin ƙur'ani sukan ba zuciya mamaki saboda yawansu kuma abin da zai baka mamaki da ƙur'ani shine eh, tunda littafi ne wanda yake lafuzansa a dunkule suke to a wannan duniyar ta ban mamaki na abin da ya kunsa da za ka ciro aya ɗaya wacce aka dunkule ambatan kimiyya da abubuwan da suka shafi sirrin halitta to da wannan ayar guda ɗaya ta ishe ka kai rayuwa shekara goma shekara ɗari in ka kai dubu ma har ka kai amma har yanzu za ka tsaya ne a bakin gabar tekun baka shiga ciki ba da gaske in mutum yana sauraro sai ya ɗauka kamar exaggeration ake yi amma shi wanda ya sani wanda ya mai sauraro ya san me ake nufi zai fahimci cewa waɗannan bayanan da nike yi su kansu ba su kai ma su bayanin me ya ƙur'anin ba ko kuma ba sa wakilta da gaske haƙiƙanin abin da Allah ya taskance na ban mamaki a wannan littafin shi yasa a ƙur'ani sai ka ji a wajaje daban-daban Allah yana jan kunne da gargadi ga waɗanda za su ga shirya ƙiri-ƙiri su kauce mata ga waɗanda za su ga abubuwan da ke tabbatar da kaɗaituwar Allah da cewa shi ne mahalicci wahdahu la sharika lahu sai kuma su juya ma wannan tauhidin baya yadda Allah ya yi musu tanadin masifa da azaba sai ka ga da narko gashi nan ana ta bita a Kur'ani domin kowa ya shiga kai kayinsa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fi an-nar khairun amman ya'ti aminan yawm al i'malu ma shi'tum i'malu ma shi'tum in waɗannan ayoyin da aka tattauna da suke tattauna a kan kaɗaituwar Allah da ikonsa da ake ta mana bayani ana ce maka la khalqus samawati wal ardu akbaru min khalqin nas ana ce maka walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabih wa ja'alnaha rujuman lish aka ce maka qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman yatikum bima'in ma'in aka ce maka tabarakallazi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira aka ce maka ga ayoyi daban-daban idan waɗannan ayoyin da su inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar wal fulki allati tajri fi al-bahri bima wa ma anzala Allahu min samai min ma'in fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha wa tasrif ar-riyah wa as-sahab al samai wal ard la ayatin liqaumin to idan waɗannan bayanan har yanzu ba su gamsar da mutum ya miƙar da zuciyarsa ga Allah ba to i'malu ma kuntum je yi abin da ga dama watan wata rana zaka haɗu da Allah kuma Allah ya yi alkawari cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid Allah ya ce tabbas ba za mu gushe ba muna bayyana musu ayoyinmu waɗanda suke tabbatar da ikonmu da buwayarmu da ƙasaitarmu in ji Allah hatta ya bayyana lahum annahu alhaq sai ta bayyana musu cewa wannan ƙur'anin gaskiya ne ko kuma sai ta bayyana musu tabbas cewa Allah shi kadai shine abin bautawa da gaskiya shi kaɗai. har wanda ya ƙi imanin a can cikin zuciyarsa a birnin zuciyarsa a lunguna da sakunan zuciyarsa wallahi ya san cewa Allah shi ne Allah wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna khalaqahu la yaquluna khalaqahu khalaqahunna Allah al-aziz al-alim inda zaka tambaye su waye halitti sammai da kasai su waɗannan da ba su imanin ba fa Allah ya ce in suka shiga lungu aka tare su su faɗi gaskiya za ka tabbatar da waje biha wa saifanata an fusuhum dulman wa uluwa sun san gaskiya sai dai zuciyar ce ta ki zuciyar ta san gaskiya sai dai har suna ne suka ki bayyana gaskiyar sannan suka ki miƙa wuya shi yasa a nan da Allah subhanahu ta'ala ya ce la yaqulunna khalaqahunna Allahu al-aziz al-alim sai ce alladhi ja'ala lakum al-arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan ka gani sai Allah subhanahu ta'ala ya dinga lissafo mana aikin sa wallazi nazzala minas sama'i ma'a. to me ake so waɗannan halittun su taimake ka ka fahimta sai ya ce wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين توحيد كنا كأيت الله كنا وإنا إلى ربنا لمنقلب أما ودن دباسوا وفا وجعلوا له من عباده جزءا innal insana lakafurun mumin dan adam butuli ne mai juya ma ni'imomin Allah baya ne ashe ni'imomin da kike ciki a halittarki ni'imomin da Allah ya yi miki na lafiya da natsuwa da abinci da gani duka ashe litasawu ala zuhuri motar da kike hawa abin hawan da kake hawa in ka hau sai ka ce subhanallazi sakhara lana hada ba da baki ake so ka faɗa kawai ba zuciyarka ta fara yin firici da shi sannan baki kuma ya bi sunnar manzon rama sa salama kai addu'ar hawa abun hawa subhanallazi sakhalana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun kalmomi waɗanda suke cike da tauhidi suke cike da kadaita Allah suke cike da miƙa wuya da zuciya ta yi kacokan cewa ya Allah ga mu mun zube a gabanka kai ne mahalicin to a daidai lokacin da ake maka wannan baje kolin ake maka wannan bayanin sai wani kuma ya bayyana ya ce a'a shi yana da alamar tambaya ko ayar tambaya ma akan samuwar Allah kamar yadda muke jin wannan kasuwar mummuna baka ana an fara hada-hada a cikinta an fara kai komo ana neman kwastomomi free thinkers bad thinkers rather masu to abin nan tosasshiyar kwakwalwa wacce ta cika da dista ta cika da tunkuza mara albarka ke da haka ma ta yaya za a zo ana tattaunawa a kan samuwar Allah kai a daidai lokacin da kake buƙatar a turke ka a ce kai daga ina ka samo kanka ko kuma waye ya samar da kai shi yasa aka kai su bango duk wanda yake da wannan tunanin Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun Allahu akbar am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun Allahu akbar Allah yace su masu shakka akan samuwar Allah su waɗanda suka ƙi miƙar da zukatansu zukatansu kadai ta Allah shi kadai an khuliqu min ghairi shay'in wai haka nan kawai accidentally aka same su kawai aka gansu am humul khaliqun ko kuma su karan kansu su suka halitti kansu ko kuma su ne suka halitti sammai da ƙasai duk wanda ya ce shi ya halitti sama to ya zo ya ba mu labarin yadda ya halitte ta amma wanda ya halitte ta ai ya ba mu labari قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله أكبر wanda ya halicci sammai da ƙasan kenan gashi ya ba mu labarin yadda ya halicce su ya ba mu labarin yadda ya halicci sammai da ƙasai fi yaumai a cikin kwana biyu tunda muna magana akan kimiyyar ƙur'ani da kuma kimiyyar zamani tunda mun riga mun jawo wannan ayar to kar mu manta bari mu ɗan shiga ciki mu fita <laughs> yaumai ne a'a ba shi bane wannan almajiri ne wallahi ɗalibi ne hmm. ah, yaumai da Allah subhanahu wata'ala yake ambata a cikin Qur'ani lokacin da yake magana akan halittar sammai da kasai ko allazi khalaqa قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له a شنكما أقبيت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها akwai abin da masana suka tattauna a ƙur'anance cewa yau rana a ƙur'ani kalma ce hammala ma'ana kalma ce mai ciki sai ta haihu ake sanin meye a cikin ma'ana sai ka kalli abin da yake bayanta da gabanta za ka gane mai ake nufi wani lokaci ana cewa yau ana nufin lokacin da wani event ya faru amma ba rana ɗaya ba ne kila a cikin sati ne ya faru kila a cikin kwana uku ne kamar yadda Allah ya ce wa yau mahunaini a ajabatkum ai ba rana ɗaya ba ce gaba ɗaya yakin ko gwabzawa an ɗan ɗauki abin nan da su yau bulla ko da makamantansu wani lokaci yau tana iya zuwa ana nufin yini din yini daga safiya zuwa maraice kaga kamar ah, su ayyaman ma'adudat na, na, na, na azumi inda ake magana akan azumi yinin azumin to kaga daga abin nan ketowar alfijir ne zuwa faduwar rana wani lokaci yawon ko ayyam yana iya zuwa ana nufin 24 hours din da ta yau da ta gobe da ta jibi sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatar fi hasar a bisa sabani wannan zai iya ɗauka in kai la'akari da layalin a ce to ayyam ana nufin yini ne da makamantansu a takaice wasu daga cikin malamai suke cewa wannan yana daga cikin abubuwan ban mamaki na halittar sammai da ƙasai lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasai lokacin bayan halittar ne lokaci ya fara lokaci ai an yi lokacin da lokacin ma ba lokacinsa ba lokacin abin da ke tabbatar da wannan shine a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna min al ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun wannan ayar za mu ɗan bata mintoci in mun gama wancan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su waɗannan da ba su imani ba ba su san cewa an samawati wal arda sammai bakwai da ƙasai bakwai kana taratqan da can wani lokaci sun kasance ne a cure a dunkule wannan curar curewar dunkulewar ita ce Allah ya ambata a faɗinsa sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun faƙala laha walil ardi tiya an aukar han bayan an halicci ƙasa sannan sai aka halicci sama lokacin sama tana hayaƙi da wani a tura da ƙasa shine aka ce itiya an aukar an kalata a taina ba'i'in so wannan hayakin shine eh, gas da sauransu da su eh, oxygen da su hydrogen da sauransu duk da dai sai bayan abin da ya faru ne ma aka samu abin da za mu ambata aka samu oxygen ɗin da hydrogen ɗin da asali hayaƙin ne kawai kamar yadda Allah ya ambata. To lokacin da Allah ya kira ƙasa, ya kira ƙasai, ya ba su umarnin su taho, ya kira sammai wacce take hayaƙi ne a wannan lokacin. Sai suka zo, suka ce ah, abin nan Allah ya ce ku zo cikin biyayya ko kun so ko kun ƙi sai suka ce a taina fa'i'in suka ce ina wane mutum ya Allah ga mu wane mu ga mu mun zo cikin biyayya gare ka to wannan haɗe wanda suka zo suka yi shine kana taratqan sun kasance a tura a dunkule huma. Allah ya ce sai muka tarwatsa su fataknahuma shine tarwatsa abu amma tarwatsawar da take da masifar ƙara wanda wanda wanda wannan shine malamin kimiyya suke kira big bang theory amma abin tambaya su malaman kimiyyan nan yaushe suka gano wannan abu 1912 aka gano big bang, big bang theory wanda ya bayyana ma masana kimiyya astronomers kenan masana ilimin kimiyya gano sirro ko wasu daga cikin sirrorin da suke ɓoye na halittar sammai da abubuwan ban al'ajabi da Allah ya taskance a wanda suka bibiya suka ce tabbas an yi wani lokacin da aka samu wata ƙara mai tsananin ƙara wacce wannan ƙarar da ta tarwatsa abin da ta tarwatsa shi ne daga nan aka fara samun ƙwayoyin halitta da abubuwan da suka faru daga nan aka samu atom ƙwayar zarra kenan shi wannan atom ɗin ko a kimiyyance suna faɗan me ya faru abin da ya faru shine wancan dunkulalliya curarriyar ƙasa da ta haɗe da curarriyan abin nan dunkulallen hayaƙi suka ba da wancan ƙaran mai tsananin ƙara to fashewansu shine sai aka samu ƙwayoyin zarra daga nan aka samu abin da su suke kira atom ko to ita ƙwayar zarran nan ita daga cikinta ne aka samu ƙwayoyin da suka zo suka samar da hydrogen da oxygen numfashi kenan wanda shi ne aka suka haɗu suka samar da ruwa ala gafata mala ka dawo ƙur'ani awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kana taratqan ɗaya. ma shine fashewan sai aka ce waja'alna minal ma'i sannan aka ambaci ruwan daga baya ashe wancan fashewar da tarwatsewar ita ta samar da ƙwayar zarrar da ta samar da ruwa shi yasa sai aka ce waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy to ina ake so a kai mu afala yu'minun har yanzu zuciyarki ba bata saduda ba har yanzu ba ka gama imani ba to mu dawo a kimiyyance su astronomers ɗin can masana sararin samaniya har gobe har jibi sun kasa gano me yake ya faru kafin dunkulalliyar ƙasancen da turarren hayakin can kafin su haɗu su tarwatse meye kafin wannan har yanzu sun kasa ganowa kuma ba za su taɓa ganowa ba amma mai halittar ya ba mu labari shine anna samawati wal arda kana taraskan ko kun san cewa shi kan shi sarari ba a samu sarari ba fa sai da aka samu wancan fashewan sannan aka samu sarari sannan shi ma sararin ya samu sarari to daga nan ne lokaci ya bayyana to shi yasa daga nan malamai suke cewa yau yau rana da ake faɗa ba rana ta awa goma sha hudun nan ko awa sha biyu ko awa ashirin da hudu da kake tunani bane ba wannan bane fiye da haka shi yasa ha Allahu akbar wancan ranar ta kai shekara biliyan biyu da rabi ah, masana bibiyar wannan lokacin bisa hasken wannan ayar bisa hasken abinda masana kimiyya suke faɗa tun daga halittar annabi adamu ko kuma tun daga sauko da shi bayan ƙasa zuwa ƙarshen duniya kun san ko minti nawa ne duka bai fi minti ɗaya ba har yanzu har yanzu bai fi minti ɗaya ba saboda a kimiyyance aune-aunensu da na'urorin da suka yi amfani da shi sun gano wallahu a'lam cewa wancan fashewar mai tsananin ƙara da ta faru yau da faruwar ta shekara miliyan dubu goma sha biyar ma'ana 15 biliyan years shekara biliyan goma sha biyar suka ce wannan shekara biliyan goma sha biyar su ne shekarun abin nan halittu waɗanda suka samu bayan fashewar wancan abin nan tarayya da aka samu na sammai da kasai kuma abin mamaki har a kimiyyance sun tabbatar da cewa halittun da Allah ya halitta daga baya ba lokaci ɗaya aka halitce su ba shi yasa yaumaini na halittar ƙasa shekara biliyan biyar ce bayan nan sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi da kuma wa auha fi kulli sama'in amraha to daga nan ne aka halicci rana da sauransu shi yasa suke kiyasta shekarun rana yanzu da shekara biliyan goma idan kika hada biliyan goma ta shekarun rana da biliyan biyar na fashewa da tarwatsewar waɗancan turarrun halittu sai ki haɗa shekara nawa kenan goma sha biyar wannan fa a abin da Allah ya sanar da ya ɗan sanar da ya ɗan ɗan ɗan ɗan sanar da mutane su ɗan sani daga cikin abin da ya so su ɗan sani ɗan. wallahi jama'a da za mu kutsa cikin wannan babin to har sai mun zo muna maganar da kila ba wanda zai fara zai rika ganewa da gaske Allah akbar ah, shi yasa ba abin da ya rage ma zuciya irin ta miƙa wuya ga Allah ta yarda da Allah a matsayinsa na mahalicci wanda yake da cikakken iko kuma buwayayye ka miƙa wuya yanzu ko a nan aka tsaya ko ba mu ƙara komai ba idan wani ya je zai yi zina ko zai yi sata ko zai yi a wani aiki na alfasha wanda ya wannan halittar fa yake saba mawa wannan shine karatun da muke so mu kai ai ba kawai a ji ai ban mamaki karatun da za a yi ya za a yi ya shigo cikin rayuwar mu mimi kadda alakar mu da Allah mu ji tsoron sa. wannan ita ce manufa don wannan shi ke bambanta tsakaninka da su masana kimiyyan can saboda duk sun hango wannan amma ba su imani ba wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai sanya ma zuciyarsa hasken shari'a ba ba yadda za a iya samu saboda haka ba kimiyya da lissafe lissafe ne ake so ba eh a lissafo a kimiyyan din sai a dawo da da'irar alaka da Allah a ji tsoronsa a miƙar da zuciya ga Allah a wahada Allah a kadaita shi shi kaɗai. ki san waye kike tsayawa a gaban shi in kin kabbarta sallah idan kin ce astaghfirullah kin ce subhanallah ki san wa kike ma tasbihi wanda ya wannan halittar jama'a ko mun san mu kara tunda mun ambaci wannan wannan ayar ta kana taraskan wancan fashewar da aka faɗa da Allah yace ce fafataknahuma daga nan ne ko kafin nan abin nan zafin haɗewar turarrun waɗannan ƙasar da dunkulalliyar ƙasa da hayaƙin nan zafin da suka samar sai da ya kai biliyan dubu goma sha takwas na zafi to me yake sanya ruwa ya tafasa ɗari ba ɗaya zuwa ɗari to zafin wancan fashewar ta kai biliyan goma sha takwas biliyan goma sha takwas ta yaya za mu faro lissafin wata hajjiya ta na ga tana haka tare ta yadda za ta yi biliyan goma sha takwas abinda yake tafasa ruwa ɗaya ne zuwa ɗari so zuwa dubu zuwa ɗari eh, zuwa dubu goma ɗari dubu ɗari dubu ɗari biyu zuwa miliyan ɗaya miliyan so miliyan biliyan ɗaya so dubu goma sha takwas shi ne zafin wancan fashewar daga nan ne aka fara samar da majarrat aka samar da kawaki duniyar taurari wanda idan ka shiga wannan babin shi ne ayar Wala walaƙar zayyan sama a duniya bi mafabiha take koyar da kai yanzu ana faɗa maka sama a duniya ne sama wacce kake gani to a saman nan da kike gani an goro taurarin da suke sararin samaniyan nan da kike gani banda wanda ba a gani ba wai taurarin ba a saman nan akwai birane Barin mana misali da abin da zamu gane sosai sararin samaniyan nan ke ɗauke shi a kan najeriya ce najeriya ai akwai yamma akwai kudu akwai arewa akwai arewa maso gabas akwai tsakiya akwai kaza ko to ki ɗauka waɗannan su ne ɓangarori a sama kowane ɓangare yanzu a yamma ai akwai jihohi a arewa akwai jihohi a arewa maso gabas nan kenan muna da muna da Borno muna da Yobe muna da Adamawa muna da Taraba Gombe da Bauchi to bari mu dawo nan bangaren yankin arewa maso gabas ita ta hada waɗannan jihohin guda shida to waɗannan jihohin su ne dunkulalliyar ɗaya daga cikin birane a sararin samaniya to irin wannan dunkulallen birnin wanda ya hada jihohi shidan nan to jihohi ne na taurari a cikin jihohin sannan yankin ma birane ne guda shida ko amma na taurari to irin wannan arewa maso gabas din akwai irin ta guda fiye da biliyan 200 a sama ba wai fa jihohin ba biranen arewa maso gabas arewa maso yamma arewa maso tsakiya arewa maso kaza ko irinsu irinsu irinsu waɗanda suke ɗauke da jihohi to su ɗin akwai su guda fiye da biliyan 200 to sai mu dawo ƙasa to kowane yanki ai akwai jihohi a ciki to wannan jihohin ai akwai local government local government kuma akwai ward ward akwai a ward ward akwai anguwanni har daga anguwanni ki zo layika daga layika sai a zo gidaje to gidaje fa shine tauraro ɗaya da muke anguwa to sai a koma layi a layi ɗaya akwai taurari biliyoyi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 tabarakan lalli ja'ala fi sama'i burujan Allah ya makan shi kirari albarka da kasaita sun tabbata ga wane ga allazi ja'ala fi sama'i burujan wanda ya sanya wani jerin gwano na wasu biranen taurari a sararin samaniya kun ga burujan dinnan burujan ilimin masana bi ya kare masana kimiyyar sararin samaniya bi ya kare akan burujan din burujan waje fiha sirajan buruj din can da muka yi magana su ne biranen can da muka yi kwatance da su a sararin samaniya amma fiye da haka ne misali to buruj biranen da aka jera su inda za ki bincike mai zurfi ki bibiyi yadda taswirar sararin samaniya take za ki ga burujan nan Wata alafi hasirajan Allah subhanahu wata'ala ya sanya fitila mai ce fitilar rana sai aka ce ita ranar nan an sanya ta ne a tsakanin burujan nan tafiyar da rana take yi a tsakanin burujan shi ne muke lissafi da shi shi ake samun lokaci da shi shi muke ni'imtuwa da duk wata ni'imar da muke samu saboda rana ita ce taurariyar da ta fi kusa da mu ko kuma ita ce Allah ya ƙaddara kai ta kasance mai samar da tasiri akan wannan duniyar kuma waɗanda suke sace imanin masu rawan imani da burujan ɗinnan suke aiki taurari badin badin bada na ɗan fasa mana wani kwai amma kada a ce a, ah, malam yaushe ya san wannan kuma <laughs> ilimin a ɗan fasa kai akwai matsala to bari in dan buɗe kofar ba zan shiga ba amma me yasa ake cewa wani bai da sa'a ko ok a canza ok masu masu duba da tsubbace-tsubbace sai ka ji suna cewa wane bai da sa'a ko kuma idan ka bi nan in ka yi kaza a wata kaza ba za ka samu sa'a ba ana ji kwa sai na ji kama ana ji ikon Allah wallahi da aka faɗi wannan shirin ma ya ƙaru kai mata kuna son abin taurari <laughs> ikon Allah to amma dai ina faɗa ne a babin mu gane domin mu ƙara cincida imaninmu mu ƙara tsara tauhidinmu mu gane cewa la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi yasa kuma aka nuna mana mu ƙaryata su kar mu gargata su dan buɗe ƙofar da zan yi kaɗan shi ne wannan tafiyar da rana take yi da Allah ya ce waje alafiha sirajan da take yi tsakanin burujan tsakanin biranen taurarin can waɗanda waɗannan taurarin da muka ji trillions ɗin nan sun samo asali ne daga fashe wancan mai ƙara da aka yi mun gane muna tare to rana tana tafiya yanzu a irin yanzu june july akwai saitin inda rana take da inda take tafiya ƙarshen june da farkon july idan ka je august zuwa September akwai inda rana take. A August zuwa September rana tana setin wani hamshakin tauraro ne da ake kiransa Leo zaki kenan. To masu tsibbace-tsibbace da duban nan sai in mutum ya zo sai su ce a'a kai a wani wata aka haife ka. idan ka ce misali an haife ka kamar ni ko da eh, subhanallah bai kamata ya lissafi ni a august din aka haife ni to amma wanda ya je din wanda ya yi sai a ce ya ce misali an haife shi august misali ko september sai a duba sai a ta to ai wannan tauraron shi zaki ne me kake so ka yi yanzu kana neman gwamna misali a wani wata za a yi zaben gwamna za a yi a januwari kash ai ba sa'a saboda bai faɗo a tauraron ka ba <laughs> mun fahimta saboda a daidai januwari tafiyar da rana take yi da Allah ya ce wa kullum fi falakin yasbahun a daidai wannan lokacin rana ba a saitin wannan tauraron da kyau to na ɗan buɗe kofar ne kaɗan amma duk tarkace ne da shirme kar gazgata yawwa mun fahimta to mu dawo asalin karatunmu ina muke a'a yawwa wa kamaran munira waja'ala fiha sirajan wa kamaran munira Allah subhanahu wataala ya ce sannan kuma ya sanya a cikin waɗannan biranen ga kuma kamaran munira wata mai haskakawa wannan lafazin na kamaran munira ai ya tabbatar mana a kimiyyar ƙur'ani cewa wata shi mai haske ne shi mai haskakawa ne wata yana taskance hasken da ya samu ne daga rana rechargeable system yake tafiya a kai amma a kimiyyance sai jiya da shekaran jiya aka zo aka gano kai kuma ƙur'ani tun tuni shekaru dubu da ɗari hudu da wani abu an faɗa maka cewa kamar mu ne mun fahimta wannan jama'a wani ɓangare ne kaɗan kaɗan ɗin kaɗan a babin halitta halittar da ta shafi sararin samaniya ku bi mu bashi kuma ina ba da shawara idan an tashi za a yi conference nan gaba a cikin topics ɗin da za a sa a ƙara maimaita wannan wannan ya zama phase 1 akwai phase 2 3 4 5 6 7 8 9 10 insha Allah amma da sharadi in mun zo ba za mu rika maimaitawa ba wannan abin da muka faɗa shimfiɗa ce an gama ta kenan za mu kutsa mu je mataki na gaba a ƙur'anance bisa sirkawa da mahangar kimiyya a zamani to mun ji halittar sammai mu ɗan tsaya a nan mu zo halittar a ko kuma bari in ƙara mana wani abu a halittar sammai ayar da muka ambata ta fusilat a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn kaza kaza da sauransu ai Allah ya ce wa auha fi kulli sama'in amraha akwai karatu a Allah ya ce ya ba kowace kowace sama ya riga ya aika kowane umarnin da za ka rika bi har illa ma sha Allah to jama'a duk wani tauraron da kike gani yanzu tauraron nan tafiya suke taurarin nan tafiya suke suna kewaye akwai taurarin da suke kewaye kamar ki ce mahaifiyarsu ya aka yi taurarin suka samu uwa lokacin da wancan ƙara mai tsananin ƙara ya faru da aka samu tarwatsewa da fashewan abin da suka fashe to a wasu jikunnai sun ginu sai suka watsu a sarari da suka watsu to daga baya sai aka samu bantale a dama bantale a gabas hagu da gefe to duk wani ɓantalar da ya yi kama da ɗan uwansa daga baya-bayan shekaru ɗaruruwa ko miliyoyin shekaru sai suka zo suna sanin juna kuma suka zo suna haɗewa tsakaninsu da wannan ne aka samu waɗancan biranen so biranen can sun samo asali ne daga ɓangarori na taurari da suka san juna suka yi kamanceceniya da juna mun fahimta wannan karan ku kawo mana wani muna tare? yawa ku saurara sosai din cikin mintoci goma za mu tsaya insha Allah ko sha biyar ah, da suka ɓaɓɓantare bayan wasu shekaru miliyoyin shekaru sai suka zo suka fara process na haɗuwa, to da suka haɗu, me yasa suka haɗu? waɗanda suke da jituwa ne kamar ki ce ayari ne na tsuntsaye da suka tashi suka yi shawagi a sararin samaniya da kuciya da hazmiya da hankaka aka watsa guda biliyan ɗaya da suka tashi a sama ai kuciya za su zo su haɗe in suka haɗe da danginsu tantabaru ma za su zo su haɗe ko hasbiya ma za su haɗe shawo za su je dangi dangi za su haɗe to wannan dangi dangin shi ya samar da waɗancan biranen na taurari to bayan wani lokaci kamar shekara biliyan ɗaya zuwa biliyan biyu sai wasu daga cikin taurarin nan biranen ba taurarin ba biranen tsananin zafin can da aka samu na fashewa sai ya ragu to raguwansu raguwan wancan zafin duk abin da yake da zafi yana ƙara faɗi ko yanzu idan aka zo ana mulmula ƙarfe da zafi-zafin shi ake bugi akan bugi ƙarfe in ji malam bahaushe shine ake iya faɗi da shi wanda wannan yana tabbatar da cewa lokacin da a waɗancan ƙasa da sararin da hayaki suka fashe a daidai wannan lokacin an samu faɗi sai kuma daga baya suka dinga faɗin ya ƙara faɗaɗuwa saboda yawan taurarin sun samu sarari sai suna ta ƙara faɗi wanda wannan shi ne ɗaya daga cikin ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ba ma ɗaya daga ciki ba ita ce ma'anar wasa ma'a banaina haɗi aidin wa da musayo ko kuma fahimci ma'anar wa da mu kuma in ji Allah masu faɗaɗawa ne me za mu faɗaɗa sararin samaniyan da taurari to shi ne dunkulallin taurarin can duniyar saurari daga baya sai suka dinga ɓantarewa suka ɓantare to ɓantare wannan da aka samu bayan dunkulewar farko sai aka samu wasu 'ya'yan taurari waɗanda suke kewaye asalin gangar jikin uwarsu waɗannan taurarin masu juyawa su ne duniyarku da duniyar wata da duniyar kaza su ne planet so duniyar ku ba wasu ɓantalallun ɓantalallun ɓangaren wasu ɓangare ne na wasu taurari da suka ɓantari daga asalin jikin waɗancan biranen ba so ina ga asalin gangar jikin da su suke kewayawa suke zagayawa to karatun da nake so in kai mu gare shi shine wa auha fi kulli sama'in amraha wannan abin ya dame mu ku bani wancan mu yi haƙuri da shi mana wa auha auha fi'lu madin ne abinda ya riga ya faru ya riga ya faru saboda haka duk wani tauraron da zai motsa duk wani wata taurari yadda za ta zo ta fashe duk wani ayari da gungun taurari da za su ƙara haɗewa ko su je su haɗe da ‘yan uwansu, duk wani tauraron da zai zo ya noƙe, akwai taurarin da suke kumbura sai su zo su noƙe, ina ne suke noƙewa, ina muka samo wannan, idan shamsu kuwirat, wa idan nujumun kadarat, ai shi ne inkidar na taurari, kamar abu ya kumbura ya kumbura kamar zai fashe. to Allah bai kaddara ya fashe ba sai ya zo ya sace kuma shine wa idan nujumun kadara to duka waɗannan abubuwan da suke faruwa wa auha fi kulli sama'in amraha tun shekara biliyan goma sha biyar an riga an bada umarnin kawai suna tafiya ne bisa umarnin Allah sai ki ƙara gane waye Allah waye mahalicinki waye kike bauta mawa kuma tabbas Shi ne kaɗai ya cancanta abota masa shi kaɗai. sai mutum ya gane girmar shirka idan ya haɗa Allah da wani sai mutum ya gane girmar masifar da yake ciki idan ya roƙi wani Allah abinda Allah kaɗai ake roƙonsa sai mutum ya gane masifa da bala'in da yake ciki idan ya tankwashe kafarsa a gaban wani ya ce a duba masa sa'a ko a masa aiki ko a masa taimako a kan shi ko a kan wani mu tsara tauhidinmu mu tsara mu mutuka raba shi ne abin da ya fi tsada da kika mallaka a rayuwar nan ki rayu a duniyan nan baki mallaki komai ba amma ran da za ki bar gidan duniya ki fita daga cikin duniya da cikakken tauhidi da imani kwalliya ta biya kudin sabulu ki bar duniya ko ka bar duniya baka bar ma 'ya'yanka komai ba amma sun san Allah suna riko da sallah to ai sun sun mallaki komai am kuntum shuhada a id hadara yaqub al maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ik yaqub ne zai bar duniya sai ta tara ƴaƴansa yace me wa za ku bauta wa bayan ni ashe wannan ne ya kamata ya zama primary concern dinka ko primary concern abin da ya fi ki sanda za ki bar duniya yanzu kin baza 'ya'ya ko na haifi 'ya'ya to meye tarbiyyarsu su akan akida akan tauhidi akan sallah shekaru sun fara ja to meye zan bari a baya yaqub ya ce ma 'ya'yansa wa za ku bauta mawa bayan ni qalu na'budu ilahat suka ce babu makawa za mu bauta ma ubangijinsa saboda sun san shi saboda ya ɗora su akan saninsa sau da mu sanar da 'ya'yanmu da iyalanmu waye Allah in ɗanki zuciyarsa ta cika da tsoron Allah to kin riga kin samar masa da wani spiritual immunity wanda zai kare shi daga kutsa masaban Allah a duk inda yake. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق inna rabbi la sami'u du'a rabbi da muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a wannan sune addu'o'i da ganawar da Ibrahim ya dinga yi da mahaliccinsa tare da zubewar zuciya a gaban Allah yana roƙon Allah ya shiryar da zuriyarsa ya ɗora ta akan tafarkin tauhidi duk wata aya duk wani hadisi duk wata aya da za a ja duk wani hadisi da za a karanta duk wani ilimi da za a yi fashin baki a kansa duk wani fikihu da za a fahimta duk wata kimiyya ta sararin samaniya ta halittar ruwa ta kogi da sauransu dukkan su fa abinda ake so ka gane wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai ya taimake ka ka gane waye Allah وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار tunanin ma kawai sararin samaniya da sammai da kasai an halice su ne haka nan kawai to wannan tauyayye lalataccen tunani Allah ya ce zalika zannu alladhina kafaru amma waɗanda suka yi imani fa rabbana ma khalaqta hadha سبحانك فقنا عذاب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار saboda haka wannan tiriliyoyi na taurarin da muka ambata ki yi tunani a kai sai ki ce rabbana ma khalaqta hadha batila kina tsakiyar gidanki kin fito cikin dare ki daga kai ki talli sararin samaniya ke kadai ki zauna ki minti daya ki minti biyu mu rika yin wannan ibadar ke kadai ki zauna ki kalli sama ki kalli sama kina tuno sun marji albasara karratain yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir kina kallon sararin samaniya kina kallon taurari kina cewa ikon Allah gafa abinda Allah yana yake cewa walaqad zayyana sama'a dunya bima sabiha waja'alnaha rujuman lishayatin ki zira ki kura ma wata ido kina cewa ikon Allah wannan wace irin halitta ce kina wannan kallon sai ki ji wani maiƙo da hawaye ya zubo a idanki da kin samu wannan shakurumin ki kina cikin mutane bakwai da za su samu inuwar Allah ranar tashin wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat ibada ce wa ya tafakkaru na musabar kanmu da wannan ibadar kina tafiya kika ga wani dutse ki kura ma wannan dutsen ido kina kallon shi kina mamaki kina cewa a'a dama Allah yana cewa wa min al-jibali judadun bibun wa umrun mukhtalifun alwanuhu wa gharabibu sud duk Allah ya baka labarin duk wani geologist da zai zo ya maka bayanin yanayin ƙasa yanayin duwatsu gashi nan duk Allah ya maka bayani sai ka ji ka ƙara tsoron Allah sai ka ji ka ƙara tsoron Allah to halitta ta biyu da na so mai magana a kanta ita ce halittar ɗan adam halittar ɗan adam bisa hasken ayoyi da yawa daga ciki eh, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin da makamantansu eh, walaƙad halaknar insana min sulalatin min tin da su faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu nutfatan fi qararin makin wannan qararin makin din bai in rufe da shi ko da ba mu shiga cikin bayani akan halittar dan adam ba qararin makin Allah yana magana ne akan mahaifar da kuke dauke da su da ita ko mata yana magana akan mulkinsa da ikonsa ya ce a baya ko a eh, a baya a suratul waqi'a Allah yana cewa afara aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun hai Allah da gaske sai in rasa ta inda ma bayanin zai faru Allah subhanahu ta'ala yake cewa gashi dai kuna tarayya da iyalanku namiji ya san abin da yake fitarwa Allah ya ce a antum takhluqunahu abin da yake fita daga jikin kuɗin nan ku kuka halicce shi ko kuma mu ne muka halicce shi a jikinka ne amma baka sani baka sanya yake baka san ma me ake yi ba in kana da ta cewa to in ka zo ka ce to ni yanzu na yi producing namiji ne a samu namiji baka isa ba na yi producing mace ne baka isa ba dama kimiyya ta ƙur'ani da, da, ta kimiyyar kimiyya duka sun tabbatar da cewa namiji kwayoyin namiji su ne suka samar da 'ya'yan mace ko namijin duka shi yasa ai ake aibanta ma maza da suke kushe matan da suke yawan haihuwan mata ai namijin ake kushe mawa duk kwayar daga wajen shi suke ba wai ruwan da yake fitowa daga wajen sa ba a kwayar kwayar ita atom zarrar da take samar da jariri namiji ko mace ai daga namiji take me dalili a ƙarƙashin faɗin Allah afara aikin matum nun a antum takhluqunahu am nahnu al shi yasa wata balarabiyar ƙauye tana da wani miji sunan shi Abu Hamza Allah ya saba Abu Hamza a nan a cikin maza Abu Hamza matarsa yarta ta farko mace yarta ta biyu mace har shida bakwai duk mata saboda bacin rai abu hamza sai kaura ya hijira ya daina zuwa gidanta irin yadda ake yi abun mamaki har ka ji dangin miji suna aibanta ma mace ita wannan tana ta haihuwar mata sai balarabiyar ƙauyen nan ta ce mali abi hamza ta laya tina ya zallu fil baitin ya yalina rabbana Allah nalidal banina wa inna ma na'khudhu ma utina take cewa me matsalar Abu Hamza ya kaurace mana za mu ji ya zo gidajen makwabtanmu ma'ana yana zuwa wajen kishiyoyinta amma sai ya zuwa ki zuwa wajenta ta ce gabban wai yana bakin cikin cewa ba mu haifi ita ba ta haifi mace ba kenan sai ta ce wa inna ma na kudu ma ofina ai mu kwantena ne muna karɓan abin da aka bamu to sai bayan shekaru kimiyya sai ta zo ta gane cewa ashe ƙwayoyin da suke samar da mace ko namiji duka suna da alaƙa da shi namijin ne to ba wannan ne karatunmu ba a nan fa'ida ce ta kan hanya ƙararin mace muke magana a kai me yasa Allah ya ce allahu fi qararin makin ki je a natse ki je ki duba yadda Allah ya kera mahaifa ki je ki ga wasu igiyoyi da suke rike da mahaifa ki je ki ga a ramin da aka aje mahaifa a cikinta aka kewaye ta da wasu ƙasusuwa masu ƙarfi ki ga abun ban mamaki sai ki dawo ki kalli ƙararin makin me yasa Allah ya ce ƙararin makin shi sa har wasu malaman ƙur'ani suke cewa wannan ayar babu laifi idan mace mai yawan bari ta yi amfani da ita domin ta wasuli da abin da Allah ya faɗa a cikin ayar domin Allah ya tsare mata cikin da take ɗauke da shi kar ta yi bari ya zaki hanyoyi da yawa ko da yake ce ya Allah kai ne ka ce faja'alnahu fi qararin makin Allah ka tsare mun wannan cikin na yadda da wannan ayar Allah ka ka tsare mu sai ki ga abun ban mamaki malamanmu sun ambaci wannan kuma sun yi sanar da mutane wannan ayar da yawa kuma an ga alkhairi an ga albarka wajen tsare waɗanda suke yawan bari a bayan sun samu juna biyu wasu daga cikin malamai ma suke cewa babu laifi idan an dafa cikin ita ta dafa cikin nata ko wani mijinta ya dafa ya ce ya karanta waɗannan ayoyin ya yi tawassuli da su da albarkar da ke cikinsu sai ka ga Allah ya tsare miki sako a nan mu duba abin da yake karkashin ma'anar kararin mashin duk wani ilimi na kimiyya da aka tattauna akan mahaifa gaba ɗaya ya ƙare a kalmomi biyu algafata mala duk wata kimiyyar da take tattauna a kan mahaifa ta ƙare a ƙararin mace a gaba ɗaya kuma Allah ya ce ila ƙadarin malum din ka gane cewa an baza iko sai Allah ya ce faƙadarna fa ni'mal qadiruna faƙadarna fa ni'mal qadiruna a gaba in an samu dama wannan ayar wacce take da alaƙa da halittar ɗan adam ita ce za ta zama matashiyarmu a ƙarƙashin wannan topic insha Allah na kimiyyar alƙur'ani waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da cewa lallai Allah shi ya halicce mu kuma shi kaɗai ya cancanta a bauta masa shi kaɗai Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana kusanci gare shi Allah ya azurta mu da tsoronsa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh